Deutsche Welle. Taɓa kalashi. A halin da ake ciki wani rukuni na masu matsakaicin ƙarfi na ƙaruwa a sassa daban-daban na ƙasashe masu tasowa, wanda ke kawo canje-canje masu tarin yawa kan yadda mutane ke amfani da lokacinsu na hutu, inda da yawa ke zaben zuwa ƙasashen ƙetare don yin hutu na shekara. A shirin na taɓa kalashi da ya saba kawo muku batutuwan da suka shafi al'adu, addinai da kuma zamantakewa. A wannan makon za mu duba yadda musulmi 'yan yawon buɗe ido ke zuwa wurare da ke da tanade-tanade irin na addininsu don hutun shekara. Masu sauraro Muhammad Nasir Awal ke marhabin da saduwa da ku a wannan lokaci. Tun za na fara kira, sai fa na biɗani sai ku ina kira, sai fa mu Ka taɓa uwa muna kira, sai fa Ka taɓa uwa muna kira, sai fa Shirin al'adu yake nufi, sai fa Al'adu na al'umma a ko ina suke, sai fa Madalla. kasancewa a ƙasashen yamma da yawa daga cikin 'ya'yan baƙi 'yanci rani sun shiga cikin rukunin masu matsakaicin ƙarfi da ke ba da gagarumar gudunmuwa a fannin tattalin arziki a karon farko wannan rukuni na matasa da akasarin su musulmi ne sun fara shiga cikin harkar yawon buɗe ido inda suke mayar da hankali wajen samar da wuraren shakatawa ga 'yan yawon buɗe ido daga ƙasashen musulmi da suka yi wa lakabi da halal holidays a bara wata takaddama game da rigar ninƙaya ga mata musulmi wato burkini ta janyo kace na ce a kasar faransa a cikin wani ɗaki mai gidaje hudu a wani gida mai daɗaɗɗen tarihi tun daga ƙarni na goma sha takwas da ke a wajen garin angers da ke yammacin ƙasar faransa iman azuzi da kafin ta karbi addinin musulunci sunanta isabel ta shimfiɗa sallaya tana fuskantar alkibila wato maka ta da yi tanadin kayayyaki masu kayatarwa ga bakin da take tsammanin isarsu da yamma a ƙaramin otal ɗinta da ta kira halal b&b wato halal bed and breakfast Je les accueille avec un grand sourire comme si elles arrivaient dans une famille. Ina gaida ah, baƙina a cikin farin ciki da jin daɗi, tamkar dai 'yan uwana ne idan masu kula da addini ne ina faɗakar da su game da lokutan sallah a nan ina musu tanadin wurin da za su yi sallah ina faɗa musu cewa suna iya yin sallah a harabar gidan idan suna da sha'awar yin sallah a filin Allah ta'ala abin kunya ne kasancewa ba mu da wurin ninkaya a nan domin da yawa daga cikin bakinmu na tambaya game da takaddaman nan ta birki ne, ina ba su abinci na halal wanda mai yi mana hidimar abincin ke kawo mana. les services d'une euh, cuisinière, un traiteur, qui euh, cuisine euh, exclusivement halal. A kullum dai Iman Azuzi na tarbar bakinta a cikin raha. vous allez bien Très bien, merci vous-même. Ça va super. bon voyage To ko me ya angiza ta har ta bude gidan otel na halal. L'idée effectivement, elle m'est venue parce que Da farko na fara tunanin shiga harkar otel ta halal saboda cece kucen da ake yi game da ɗaura ɗan kwali da mata musulmi a Faransa ke yi. Musamman a wasu shekaru kalilan da suka wuce an hana wa wani iyali ɗaki a wani otel na bed and breakfast saboda mahaifiyar yaron ta sanya hijabi. iman azuzi ta shirya wa bakonta shayi da rana shi dai wannan bako mai dogon gemu injiniya ne na na'ura mai kwakwalwa sunansa munir uziz shi ya fara isa otal ɗin yana kuma jiran isowar matarsa da 'ya'yansa daga baya ya ce sun sha fuskantar kalubale da kamfanonin harkar yawon bude ido ba na halal ba musamman dangane da abinci. Il y a A wasu lokutan mukan euh, fuskanci kalubale musamman ma euh, lokacin cin abinci. Hein. Idan ya kasance ba a samu abincin halal ba, to dole kenan ka ci kifi. Babu laifi idan ka ci kifi, amma yana da kyau idan za a rika cin nama daga lokaci zuwa lokaci. Ba mu taɓa fuskantar matsala wai don matata ta sanya hijabi ba, amma mutane kan yi mana wani kallo na raini wanda wasu lokutan suke da cin rai. مولاي صل Wannan dai tallace ta kafar sadarwa ta intanet a wani shafi da ake kira muslimtrip.fr inda wata mata ke tambayar mijinta, shin miji hana mu yi balaguro na musulunci? Ire-iren waɗannan shafuka dai na da yawa yanzu. Rebecca Widrich na aiki da ɗaya daga cikin shafukan na intanet masu harkar yawon bude ido ga musulmi. da ake kira halalbooking.com ta ce bayan kirkiro da harkar yawon bude ido ta halal a kasar turkiya shekaru sha biyar da suka wuce yanzu harkar na kara bunƙasa. The halal tourist market represents today 12% Yanzu harkar yawon bude ido ta halal na da kashi goma sha biyu daga cikin ɗari a kasuwar harkar yawon bude ido a duniya baki ɗaya. Kuma harkar na bunƙasa da kusan kashi takwas cikin ɗari a kowace shekara. yanzu haka tana samar da kuɗi dala miliyan 245 wanda kuma muke sa rai za ta kai dala miliyan 200 kafin shekara ta 2020. Rebecca Vidrich ta ce mafi yawan sabbin kwastamomin na zaune ne a kasashen da musulmi ke da rinjaye, amma kashe ɗaya bisa hudu na zaune a kasashen da musulmin ke zama tsiraru. Muslims in France and in the world they didn't know what it is to go on holiday. A da yawancin musulmi a Faransa da ma duniya basu damu da zuwa yawon bude ido ko na shakatawa ba. Yawon shakatawa da suka sani shine su shiga mota da iyayensu. Su yi ta balaguro a cikin Faransa ko su bi ta kasar Spaniya su shiga kasar Morocco ko Algeria. Ga misali, su ziyarci 'yan uwa da sauran dangi a gida. amma musulmin wannan zamanin suna aiki suna samun kuɗi suna cikin rukuni na masu matsakaicin ƙarfi da ke iya ɗaukar nauyin zuwa yawon buɗe ido. Ga kwastomomin da ke da bukata, Rebecca Vidris na da wuraren ninkaya na maza zalla ko kuma mata zalla, sannan akwai lif na maza daban na mata daban. ko shin rebecca bidrish ba ta ganin karuwar masu yawon bude ido na halal ba zai kara janyo saɓani tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba There are about 24% Muslims around the Alƙalma sun ce yawan musulmi ya kai kashi 24 cikin ɗari na yawan al'ummar duniya. Saboda haka ban ga dalilin da zai hana mu yi musu hidimar da ta dace ta bukatunsu musamman kasancewa ana yi wa kowa ire-iren waɗannan hidimomi ba. masu harkar yawon bude ido da ba na halal ba ba sa gamsar da wannan rukuni na jama'a. Uh, a otal ɗin B&B bisa ga dukkan alamu Munir Uziz na shakatawa a harabar ginin. Iman Azuzi ta ce takan karɓi bakoncin waɗanda ba musulmi ba a otal ɗin na halal. Sai dai a wasu lokutan sukan ja da baya idan suka ga mata da yawa a cikin hijab suna wasan tsalle. amma a jimilce kuma yana tafiya salin alim shi ma munir uziz da ya ce yakan ci karo da waɗanda ba musulmi ba a otal ɗin ya ce ba ya son a yi wa musulmi wata alfarma ta daban dole a kula da kowa daidai wa daida وسلم ya To masu sauraro a nan za mu sallama da ku a filin sai mako na gaba in Allah ya kai mu. A madadin abokan aiki na ni na ku Muhammad Nasir Awwal ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.